We resolved to keep the Naira steady as in the past. federation had done dreadful harm to the Nigerian economy. Mun yanke hukuncin tsaye da darajar naira go daya domin a baya rage darajar naira ya haddasa matsala ga tattalin arzikin ƙasar nan, in ji shugaba Buhari a jawabinsa na ranar demokuraɗiyya. I support the monetary authorities decision to ensure alignment between monetary policy. Kazalika na amince da daidaita harkar tafiyar da manufofin ka'idojin kuɗi da kuma yadda ake kashe kuɗin a shekara. Za mu zuba ido in ji shugaba Buhari don ganin yadda sabbin matakan da muka ɗauka kwanan nan za su yi tasiri kan darajar nerar da tattalin arzikin Najeriya. tabbas mu sani cewa kuɗi masu daraja na da rawar da suke takawa ga karfin tattalin arzikin ƙasa. Wannan bayani na shugaba Buhari na karin haske ne kan matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka na barin naira ta sama kanta farashi a kasuwa. Tuni dai dala ta ƙara sama a kasuwar canji zuwa naira ɗari uku da hamsin hakan da ya jawo tashin kayan masarufi kan kayan da ma basu da alaƙa da dalar. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumin Najeriya Comrade Ibrahim Khalil ya nuna damuwa da cewa ta allaka farashin man fetur kan dala ko umurtar 'yan kasuwar mai su samo dala da kansu zai yi tasiri tasiri wajen ƙara tada farashin kayan masarufi. Duk sanda aka ƙara kuɗin man fetur to za ka tarar da kuɗin man fetur ɗin a bakar kasuwa ma daɗa ƙaruwa yake. Yanzu an ce naira ɗari da arba'in da biyar. Tabbas babu yadda za a yi a bakar kasuwar mai ka same shi a naira da da arba'in biyar. kuma abin sai inda Allah ya tsayar da shi musamman ba a taɓa yi ƙarin kuɗin man fetur irin na wannan lokacin wanda aka alakanta shi da aka bar shi ma'ana a hannun 'yan kasuwa kuma 'yan kasuwa su siyi dala a bakar kasuwa su tafi su siyo man nan sannan su siyar ba babu mutumin da zai iya tirsasawa 'yan kasuwa su siyo mai da mummunar tsada tun da canjar da suka yi ba gwamnati ce ta basu ba su zo su ce za su siyar biyu gwamnatin da nata bangaren na bin matakan samun kuɗaɗe ne da za ta aiwatar da kasafinta na kuɗi da ya kai sama da naira tiriliyan shida da hakan ne zai iya bata damar cika alƙawuran kamfe waje da matakan da ta ɗauka tuni na yaƙi da cin hanci da kuma dawo da ingantaccen tsaro musamman ma yaƙi da 'yan boko haram nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya